Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a shirin nan na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar sojan najeriya ta gano karin ɗaya daga matan chibok rake abubakar dab da dajin sambisa da ɗanta mai wata shida hukumar lafiya matakin farko ta ya fargabar gano yaro mai shan inna cross rivers da bayyana cewa an haifi yaron ne da wata tawayar halitta ga daraktan gaggawa na rigakafi dr usman adamu daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio ne ba yaɗa labarai so ake ta maimaita wannan labari daraktan yaki da miyagun kwayoyi na filin jirgin sama abuja hamisu lawan ya da labarin damke kinsley okolo da hodar iblis da ta kai dala miliyan hudu da dubu ɗari bakwai kame-kamen da muke yi na koken hanyar da suka biyo wa ita ce hanyar brazil dan guru ya rantse cewa ma'aikatan sakataren gwamnati babacir sun nome kacalla sunana mahmudu musa dan jaji guru wallahi tallahi an yi wannan aiki ni shaida ne ta kowane bangare yayin da rundunar hizba ta sokoto ta kwaci kayan kidan da aka yi shagali da su gabanin auren yar gwamna tambol da nuna hakan ya saba wa islama masallacin sultan bello kaduna ya yi sabon limami dr suleiman adam masanin fikihu da larabci nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Voice Haka dai, yanzu za mu kaɗa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azire, Rabaran Dr. Isaac Wakili, da mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Isa Muhammadu, ga mai martaba Agwam Azare. Sunana mai martaba gwamizire rabin dr arzikazi wakili na gode saboda goyon bayan da aka yi babban abin da nake son faɗa na bayan godiya shine tabbatar ma mutanen izire wasu jarawa kenan dukka koyi nan da suke da mu mutanen plateau da najeriya gaba daya na nuna godiya na amma yadda aka zabe na zama babban sarki na jarawa gaba na izire da plateau state zan dauki wannan zarafi eh, gargaji da mu da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da addinai da muna wannan karkashin wannan state da na najeriya gaba daya na gani cewa mun manta da inda muka fito gama allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa bai bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkan mu a kamanin sa addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne domin haka ina so yi gargadi kamar haka su ban murya mu manta da bambance bance bance mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu sai shaitani ya shiga cikin mu ya rudar da mu muka kasa ganewa ko me ya faru a gani na bari mu duba inda muka fito ga kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu tunani mu duba domin ga ganin zamani da da manoma da fulani muna yi zaman lafiya kowa yana martaba junansa kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka mashi aikin noma a fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna ina ba da shawara mu koma yanda ake da da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ne yayi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a wurin bari gwamnati kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu idan kana da yaya biyu ko uku idan wayanda suka eh, na farko su je makaranta daga karfi bakwai da rubi zuwa ko a ce sha biyu wa'insu su jira bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi amma Allah ya yi mu ya aje mu inda muke shi mai martaba sarkin jama'a ya ce haƙuri da juna shine ginshikin zaman tare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. rahim. Ina sallama ga al'umman Arewa. Mu kaɗa kanmu kamar da aka san Arewa a da can. Abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa. To don haka ina kira ga al'umman Arewa da cewa mu haɗa kanmu mu musa mutuncin junanmu domin ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. da kuma wannan yanki namu ta arewa allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko harkokin kasuwanci duk ya durkushe idan ka duba arewan yanzu babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri to amma shi shidan ya zuwa shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Sa'amudu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu. To na cewa na ƙara kira ga muriya da 'yan arewa musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.